Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin tairan ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Juma'a kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu da suka hada da duniyar mu a yau. Ra'ayoyin masu sauraro. Mu koyi harshen Farisanci.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin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 To madala masu sauraron yanzu ga Adam ya shigo tare da labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Iran ta yi da sata albarkatun ƙasar Siriya da ake yi. shugaban ƙasar faransa ya yi kira ga turawa da su rage dogaro da amurka a kan harkokin tsaro an ƙara yawan kuɗin da ɗaiɗaikun mutane za su iya ɗauka a kowace rana a bankunan najeriya to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin iran ta yi da sata albarkatun ƙasar syria da ake yi wakilin iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa duk wani harin soja da za a kai a arewacin ƙasar syria to zai kawo cikas wajen aiwatar da ayyukan agaji da ƙara jefa mazaunansa cikin wahala jakadan na iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irvani ya kuma ƙara da cewa lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen zaman sojojin ƙasashen waje a cikin wannan ƙasa. sayar irbani ya kuma ce gabanin magana akan kawo ƙarshen matsalar da ƙasar take ciki ko samo mafita a siyasance da akwai buƙatar ficewar dukkanin 'yan mamaya daga cikin wannan ƙasa da girmama hurumin ƙasarta jakadan iran ɗin majalisar ɗinkin duna ya yi gargaɗin cewa batun yaƙi da ta'addanci bai kamata ya zama abin da ake amfani da shi ba domin keta hurumin ƙasa mai 'yanci da kuma sace mata albarkatun ƙarƙashin ƙasa iran da yi tana taka rawa wajen sulhunta al'ummar siriya da kuma share fage domin komawar waɗanda aka tilasta barin gidajensu sanadiyar yakin da aka jefa ƙasar ciki a gefe ɗaya kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kan'ani ya yi kira ga amurka ta daina zubar da hawayen kada akan al'ummar iran alhali ta taka rawa wajen taimakawa 'yan ta'adda da kuma ayyukan bore kan'ani yana mai da martani ne dai akan tsoma bakin amurka a harkokin cikin gidan iran dangane da bikin da ake yi a iran din a kowace shekara na dare mafi tsawo da ake kira da yarda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ne da nida price ya yi magana a kan cewa ana yin bikin yarda din na bana ba tare da wasu suna tare da iyalansu ba shugaban kasar faransa ya yi kira ga tura da su rage dogaro da amurka a kan harkokin tsaro shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya yi kira ga kasashen turai ɗin da su zama masu azama da ƙarfi a ƙarƙashin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato domin rage dogaro da suke yi da amurka ta fuskar tsaro shugaban na ƙasar faransa ya bayyana haka ne dai a cikin jirgin sama akan hanyarsa ta baro ƙasar jordan da ya halarci taron da aka yi akan iraki inda ya ƙara cewa baya da ra'ayin ƙasashen na turai su kafa ƙungiya ta tsaro su kaɗai wacce za ta zama ta maye gurbin nato kamar yadda jaridar nan ta wall street journal ta amurka ta buga macron ya kara da cewa kasashen turai suna da buƙatar su ƙara samarwa kansu cin gashin kai a fagen kere-kere da kuma makamai nesa da dogaro da amurka tun bayan barkewar yakin ƙasar ukraine da shugabannin kasashen turai da suka hada da jami'an ƙungiyar tarayyar turai din suke yin magana akan yadda suka dogara kacokau da amurka tare da nuna su ta sama wa kawukansu 'yanci to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran a libya masu zanga-zanga sun kira da dakatar da majalisar dokokin kasar daga aiki masu zanga-zangar sun yi cincirindo a bakin gidan majalisar shugabancin kasar ta libya a birnin tripoli suna masu yin kira da dakatar da majalisar dokokin kasar daga yin zama masu zanga-zangar dai sun daga kwalaye masu dauke da take na yin kira da dakatar da duk wasu cibiyoyi na siyasa da kuma bayyana tattaunawar da ake yi domin samun makamai da matsayi a matsayin wani babban laifi a kan kasar har ila yau sun rika bayar da taken cewa ba mu yarda da majalisa ba kuma babu yanci kuma babu demokuraɗiyya idan ba a dakatar da majalisar wakilai ba wannan zanga-zangar dai ana yin ta ne makonni biyu bayan da majalisar shugaban ƙasar ta ƙaddamar da wani shiri na kawo ƙarshen dambarwar siyasar ƙasar shirin dai ya ƙunshi haɗa zaman tattaunawa tsakanin fara shugaban ƙasa da 'yan majalisar wakilai da kuma wakilan majalisar ɗinkin duniya libya dai ta daɗe tana fama da dambarwar siyasa wacce har yanzu ba a kai ga warware ta ba an ƙara yawan kuɗin da aka amince ko mutane da kamfanoni su rika cira daga bankunan ƙasar a kowace rana da kuma mako. babban bankin kasar najeriya ya sanar a ranar laraba cewa rawar da tsabar kuɗi suke taka wajen bunƙasa rayuwar mutanen karkara da marasa galihu za a iya aiki da hanya ta bai ɗaya domin kaiwa ga tsarin rage amfani da tsabar kuɗi makonni biyu da suka gabata ne dai babban banki na najeriya ya ƙa'ide kudaden da ya kamata ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanoni su rika janyewa a kowace rana da ko mako sai dai wancan matakin ya ja mayar da martani daga sassan al'ummar ƙasar da mafi yawanci ba su ta'ammuli da bankuna daga yanzu a kowane mako ɗaiɗaikun mutane za su iya fitar da kuɗin da suka kai naira dubu ɗari biyar yayin da kamfani za su iya fitar da naira miliyan biyar wannan matakin da ya zo ne bayan sauya takardun kudade da aka yi naira 200 da da kuma naira 1000 to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. mu a yau.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 shekaru uku da suka gabata da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wannan wata na Disamba sau uku ayar motocin yakin kasar Amurka suna tsallaka kan iyaka da ke tsakanin kasashen Siriya da Iraki tare da kutsawa cikin garin Arrika na Siriya inda wasu rahotanni suke bayyana cewa gwamnatin Amurka tana son sake kafa sansanin sojinta ne a garin bayan janyewa daga garin tsawon shekaru uku da suka gabata musamman bayan rusa garin kwata-kwata a shekara ta 2017 bisa da'awar yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish kafar watsa labaran sputnik ta kasar rasha ta habarto daga mahukuntan siriya a garin alhasaka cewa ayarin sojin amurka mai girma ya shige ta garin alhasaka ranar 18 ga wannan wata na disamba zuwa tsohon haramtaccen sansanin amurka da ke garin al-shaddadi mai tarin arzikin man fetur da ke nisan kilomita 50 da garin alhasaka a irin sojin na amurka yana kunshe ne da manyan motocin soji guda 43 ciki har da wasu dauke da manyan akwatunan bindigogin hawiza kirar amurka da na albarusai da kuma tankokin yaƙi da masu sulke gami da rufaffun kwalaye da kuma wasu na'urorin kayayyaki da suka fito daga garin kamishili da ke shiyar arewa maso gabashin kasar ta siriya akan hanyar su ta shigewa garuruwan alhasaka da zuwa garin ashadadi mai tarin arzikin man fetur kamar yadda rahotannin suka bayyana cewa rundunar sojin amurka a kwanakin da suka gabata ta ƙara yawan sojojinta a yankunan garuruwan kurdawa 'yan tawaye na ƙungiyar syrian democratic forces sdf da suke mamaye da wasu yankunan ƙasar ta syria bayan sun shigo ƙasar ta syria ta barauniyar hanya ta alwalit da ke kan iyaka da iraki ta shiyar arewacin ƙasar hakanan a farkon wannan wata na disamba rundunar sojin amurka ta shiga shigar da wasu ayirin motocin soji cikin kasar ta siriya ta barauniyar hanya ta alwalit daga arewacin kasar iraki dauke da motocin soji da manyan motocin daukan kayayyaki arba'in ciki har da motocin yaƙi kirar bradley baya ga motoci masu sulke na'urorin sanya ido na rada da tankokin yaƙi baya ga manyan motocin da suke ɗauke da kayayyakin aiki inda suka tunkari sansanonin tel baidar da ashadadi da suke gefen gundumar alhasaka har ila yau wasu majiyoyi daga arraka sun sanar da kafar watsa labaran sputnik ta ƙasar rasha cewa rundunar sojin amurka tana shirin shelanta kafa sabon sansanin soji ne a yankin tawagar 17 da ke gefen birnin arraka Afirka ta Arewa kuma wannan shiri yana zuwa ne bayan tsawon shekaru uku da janyewa daga yankin sannan shirin ya kunno kai ne bayan da gwamnatin Turkiyya ta ɗauki matakin soji kan yankunan da suke ƙarƙashin mamayar ƙungiyar Kurdawa 'yan tawaye na ƙasar ta Siriya SDF musamman a yankunan Ra'as Ain da ke arewacin Alhasaka da Tel Abiyat kuma sojojin ƙasar ta Turkiyya suka mame yankunan biyu bayan janyewar mayakan ƙungiyar Kurdawa 'yan tawaye tawaye hakanan majiyoyin birnin Arrika sun ba da labarin cewa rundunar sojin Amurka ta jibge tarin makamanta a garin Arrika kuma kusa da gadar ar tana nufin ci gaba da haɗin gwiwa da dakarun ƙungiyar Kurdawa 'yan tawaye ta SDF nan kusa kaɗan a matsayin ƙarfafa 'yan tawayen kan matsayinsu na bijirewa gwamnatin Siriya tare da ci gaba da ba da dama ga rundunar mamayar Amurka na shi arzikin ƙarƙashin ƙasa da ke yankunan musamman garin ashadadi mai tarin arzikin man fetur da ke nisan kilomita 50 da garin alhasaka kamar yadda wasu rahotanni suke bayyana cewa yana daga cikin manufar amurka na sake dawo da siyasar mame yankunan kasar siriya kalubalen da take fuskanta na murkushe yan koranta yan tawayen kurdawa daga bangaren gwamnatin turkiya da kuma ayyukan sojin da ita kanta take ci gaba da fuskanta daga kungiyoyin da ake kyautata zaton yan kabilar larabawa ne waɗanda suke adawa tare da nuna rashin amincewarsu da kasancewar amurka a yankunan su da kuma yadda yadda take ci gaba da satar dukiyar kasar musamman alkama a tsawon shekaru kamar yadda wasu masana suke ganin yana daga cikin dalilan kasar amurka na sake karfafa sojojinta tare da samuwarsu a yankunan kasar siriya ganin yadda kasar rasha da gwamnatin siriya suke kokarin rusa karnukan farautar amurka da nufin 'yantar da yankunan kasar daga mamayar 'yan koren amurka da karfi ko ta hanyar lallaba musamman ganin matakin da kasar rasha take dauka na shiga tsakanin rikicin kasar turkiya da 'yan tawayen kurdawa da suke mamaye da wasu yankunan kasar siriya na kungiyar syrian democratic forces sdf inda ta shawarci kurdawan da su sasanta da gwamnatin siriya da kuma haɗewa da rundunar tsaron kasar da nufin wanzar da zaman lafiya da tsaro ga kasarsu gwamnatin kasar amurka dai ta ɗauki matakin tsuma baki a harkokin cikin gidan kasar siriya ce tun bayan da siriya ta shiga cikin masifar yakin basasa da ya kunno kai a shekara ta 2011 inda gwamnatin amurka ta fara taimakawa 'yan tawayen kasar ta siriya ta kungiyar syrian democratic forces sannan gwamnatin kasar ta amurka ta ɗauki matakin jibge sojojinta a cikin kasar ta siriya da sunan yakar kungiyoyin 'yan ta'adda ta da'ish wato isis da jubhat jama'atun nasura a shekara ta 2014 sannan tun daga shekara ta 2017 rundunar sojin mamayar amurka ta fara kaddamar da hare-haren soji ga rundunar sojin gwamnatin siriya musamman kan sansanonin sojin kasar da nufin raunana ta kamar yadda gwamnatin amurka ta fara taimaka wa mayakan 'yan tawayen kasar siriya na rundunar free syrian army da aka kafa a ranar 29 ga watan yulin shekara ta 2011 wato tun a farko sakamakon bullar yakin basasar kasar da nufin mai gurbin rundunar sojin gwamnatin kasar ta siriya kasar amurka ta fara taimakawa rundunar 'yan tawaye ne da kayayyakin abinci sannan cikin ɗan gajeren lokaci ta koma tana horas da mayakan 'yan tawayen dabarun yaƙi da wadata su da makamai gami da rahotannin sirri domin saurin kawo ƙarshen gwamnatin siriya hakanan gwamnatin amurka ta ware kuɗaɗe dalar amurka miliyan 500 da nufin horas da wata rundunar maya. mayaka da za ta kafa ta 'yan tawaye a kasar ta siriya da yawanta ya kai mayaka dubu goma sha biyar amma duk da kashe makudan kudaden karta ba su kai ga ruwa ba sakamakon karancin mayakan duk da gayyato gungun 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya kamar yadda hukumar leƙen asirin ƙasar ta amurka ta bullo da wani shiri na sirri na tsaban kuɗi dalar amurka miliyan guda kan horas da sojojin haya da za su yaƙi gwamnatin siriya kuma shirin ya fara kankama ta hanyar gayyato sojojin haya musamman masu da'awar addinin islama daga sassa daban daban-daban na duniya amma matakin da kasar rasha ta ɗauka na taimakawa gwamnatin siriya ya yi saurin rusa wannan shiri na hukumar leƙen asirin amurka musamman lugudan wutar da jiragen saman yakin rasha suke yi kan cibiyoyin sojojin hayar tare da lalata makirce-makircen da aka kitsa sakamakon haka zuwan gwamnatin shugaban amurka donald trump ta ɗauki matakin rusa shirin a tsakiyar shekara ta 2017 da nufin shimfiɗa irin nata bakar siyasar kan ƙasar ta siriya a ranar 22 ga watan satumban shekara ta 2014 aka kafa kawancen rundunar tsaro da sunan yaƙi da ta'addanci a ƙasar siriya ƙarƙashin jagorancin ƙasar amurka wacce gwamnatin amurka ta barack obama ta kafa da ta haɗa ƙasashen amurka saudiya qatar bahrain jordan haɗaɗɗiyar daular larabawa rundunar haɗin gwiwar an kafa ta ce da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'addan da'ish wato isis da ƙungiyar khorasan group da take mamaye da lardin idlib zuwa yammacin garin halab da kuma jubhatun Nusura da ke garin arraka wannan rundunar kawance ta gudanar da siyasar fuska biyu a yakin ta da ta'addanci a ƙasar siriya inda take amfani da 'yan ta'adda wajen neman murkushe rundunar sojin gwamnatin siriya baya ga tallafa musu da makamai da kaddamar da hare-hare kan rundunar sojin siriya da rusa sansanoninta gami da goyon bayansu a fagen siyasar kasa da ƙasa gwamnatin amurka ta fito fili karara ta fara kaddamar da hare-haren soji kan gwamnatin siriya tun a ranar 7 ga watan afrilun shekara ta 2017 ta hanyar kaddamar da hari da makami mai linzami kan sansanin jiragen saman sojin siriya na sherat da ke garin homs wannan shine matakin fara yaki kai tsaye da sojojin amurka suka ɗauka kan gwamnatin siriya rahotanni sun bayyana yadda rundunar ƙawancen amurka ta dinga yin lugudan wuta kan fararen hulan siriya da sojojin gwamnatin kasar da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a kasar ta siriya ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai goyon bayan 'yan tawayen siriya ta syrian observation of human rights ta watsa rahoton cewa fararen hula 29 ciki har da yara goma sha hudu ne suka rasa rayukansu a ranar talata takwas ga watan agustan shekara ta 2017 sakamakon wani lugudan wuta da jiragen saman yakin amurka suka yi kan garin arrika kamar yadda ita kanta rundunar kawancen amurka ta yi furuci da bakinta cewa a hare-haren da rundunar ta ta kaddamar kan kasashen siriya da iraki da sunan yaki da ta'addanci tun daga kafa rundunar a shekara ta 2014 ta yi sanadiyar mutuwar fararen hula akalla 600 yayin da bangarori masu sanya ido masu zaman kansu suka bayyana cewa wannan shine adadi mafi karanci na yawan fararen hula da rundunar ta kashe a kasashen biyu musamman algudan wuta da take yi kan mai uwa da wabi a yankunan kasar siriya da suke karkashin rundunar sojin kasar da dakarun sa kai da suke taimakawa gwamnatin siriya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yasa da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum radio hausa iran ina so ku bani dama in tura sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiryar sarakuna birnin kebi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal yam jali ta kai da bulyamuna agwarmaji da yawala sani ta kai da dalladi siniya a cakal da baba gana nusi a cakal da kitin gana alhaji maduwa Tamargul, da kwangwama alhaji nadunsi da rubuliya garin malam da ya yakuba mai aski badaraka da isanusu madatai da magaram da isu maɗatai da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu dan fulanin kwara da haruna salisu dan fulanin kwara da na mai umar makera da lawan sade da ra'isa ka mai sade kadora diga ga dan fulanin warji da ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal assalamu rahmatullahi wa barakatu BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Jihar Jihar Tawa mazauni kasar Cote d'Ivoire. Eh da farko zan yan uwa da amina arziki. Ina gaida abokina Harashi Angon Wari Lawai Tudu mazauni kasar Burkina Faso. Ina gaida Ibrahima Nomo mazauni kasar Senegal. Ina gaida Alhaji Ali Jadi mazaunin kasar Burkina Faso. Ina gaida muhammadu baka mota mazaunin kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa mazaunin kasar burkina faso ina gaida muhammadu canji eh, mazaunin kasar ghana ina gaida rabu'u muhammadu mazaunin kasar ghana mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin kasar cote d'ivoire Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Tehran Hausa Radio mai dambon albarka ana muku fatan alheri farko suna sunana Ibrahim Bukari wanda aka fi sani da Ibrahim Polis mai zaunen da magaram masha yau ana saba dama ne ga su bifi dubun gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki farko na gare tasiri unguwar tudu kusa na su madattai akwai su madattai na agwa mai faci leturo mai sas akwai yakuba mai aski akwai da zuman tagasi mutu baba ya lefe baba ya siniya akwai ilusa makiyayi akwai murtala mt umar taku shugaba rabu mai aski dukkanin dai kowa da kowa masu sauran a radio na mai al'ubbin albarka sako daga ibrahim polis tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio za ta hirar tana tare da shi ta tare da nan agarsu jamhuriyar nijar dangance da karshen mako zan yi amfani da wannan dama mai ka sabon gaisuwa ta zuwa gare su yan uwa da amina arziki kamar su isuf maɗatai sanusi maɗatai su banzema a nan birnin agadis alakasu a nan birnin agadas alkasin baba lima a nan birnin agadas ina musu fata alheri kamar su ilis prezi na fadara a yanzu ci a nan birnin agadas kamar su kadora digaje dan fulani wurshi kasar nigeria hada mai kwamfuta amini na mai mayano kalgamas kasar nigeria sumayya abubakar kasar nigeria ina musu fata alheri zuwa gare shi mushe sheba ana ci mishi tana a nan birnin zandar ina mishi fata alheri zuwa ga kowa da kowa da ke sauraron wannan radio mai dimbin albarka mai dimbin ya daraja ina musu fata alheri kowa da kowa tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran dubin gaisuwa fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa yawon lafiya ina so a ba dama yawan gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma Hussein Estar ga Ankwaliya da magajin Nau Sagiri Eska Baban Salme Zandar da Hamisu bi martaba Larewa Mara da Sumayya Bukar Jihar Kebbi to dubin gaisuwa da kai kanka Malam san Barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da Uzair Dan Malam nan mazabni a garin Maradi Niger Assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na murar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe-gaishe na na karshen mako zuwa ga 'yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban abokina Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da abubakar safiyan ba ɗalibi a jami'ar Abdu Mummuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadura Diga Gaɗan Filanin Warji ba. Ina gaida uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo abubakar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidin bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga ƙarshe dai ina gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na murar tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu cimiliyar jamhuriyar musulunci iran mai magana magana isu ne madattai da bagar jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar Nijar yau da yake karshen mako ne na so ku ba ni dama yi gaishe gaishen wada bukar ziki da farko da dukkan ma'aikatan gidan radio bh akwai sanusi garin madattai akwai shugaba ila mai kantir shayi garkin dora inda wannan ga gaida armawa mai liki ne bakin samiya polis da magaram ina gaida ibrahim maraya akwai hakilu sula madattai ina gaida maki dj madattai ina gaida kanu rasta madattai akwai baba walcom madattai ina gaida lurwanu wanda yake a nan garin madattai akwai ashir amadu garin madattai ina gaida sanda umaru wanda yake madattai mazaunin kwatano ina gaida dogon dan magaji eh, ina gaida shi ya gaba alheri allah kai mishi ina gaida baba suke tela ne wanda yake na malafai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai saurare da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ma ina gaida dukkan yan gyar malafai baki ɗaya na gode sashen hausa na ya ce magana isu ne malatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan gwanin ya mai ku shi na. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio mai albarka radio iran ina so ku bani dama na ina gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida nasiru mai turare a kasuwan kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara a kano da nura mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara da charlie boy wanda ke birget kano da kabiru kebi mai biredi wanda ke babban tafki da magaran mai magana isu baban sale daga tashar da magaran assalamu alaikum biyu hausa mai magana murtala abdulrahman da yake a garin masassaka ina so gaida mutum biyu zuwa uku Na gaida kanuna samun da sirajin da suke a garin masassaka Na gaida ado da wanda yake a garin masassaka ina gaida sama'ila wanda yake a garin masassaka ina gaida baba mama wanda yake a garin masassaka da laminin bamba wanda yake a garin masassaka da mustapha a dankini madala na gode da karshe ina gaida a dahir mai biredi wanda yake a bakin kasuwar dole assalamu alaikum ne ne muhammadu zakir love niger a gaida nake gaida asan barka da roga-roga daga gada zoji da da safu iliya makanti da dora kap nika gada radio iran barka da haka suna na abdurrahman na kira ku ne daga nan da mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasum da ke agaras na dawo da magaram ina gaida usaini star kasuwa kwaliya mujisto soja mai adida tsawo litoro mai sans ina gaida ojo mai kafe abdulmalin tabbas ina gaida sori ina gaida abokin na wudu dirasha sabu sabiola ina gaida sani sangwar malam assan ina gaida sani alhaji yarbe mai kanti abdulaziz n zero ina gaida duk yan unguwar garin kadamari mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jakuriyar nijar assalamu alaikum bihar Chausa radio da tehran mai magana abuji muhammad wanda aka sani da suna mai soja mai adai da ci sauko a nazar kowa likita dutse yana son yi amfani da wannan rana ta karshen mako wanga da yan uwa da abokan arziki kamar su musa hadiran asaba a kashe mai sabko da magaram akwai abdulmin mai aski wanda yake hidin tambari akwai raba mai aski wanda yake kwana rahama akwai litoro mai otal ba likita dutse akwai abdulran gado mai tebur ba likita dutse akwai alhaji bashar dan dada mai shago ba likita dutse akwai wani nasir mai lido mai kanti a dispensar akwai sani gulli mai wanki wanda yake dispensar na gode biyu ya ce tsawon radio ta iran mai magana miji muhammadu wanda aka da suna mai soja mai adai da na zandar kowa likita dutse ya tashi lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio iran radio na addinin musulunci gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke gaida yan uwa da amina arziki to ba zan yi wata wata ba zan gaida murtala mt randa bakwai akwai sunushi na garin madaddai akwai isu a garin madaddai akwai ilola dj a babban birnin yamai ya yahaya dan baiwa tare da malam wb akwai abokina alkasun daga can birnin birnin agadez ba zan manta ba da mansur kura wiza a can garin unguwa dan uwa akwai mudi alwali a fada mauta akwai suleiman dan gambo mai atamfa gumal yusuf dan mahadi mai zuma garin malam kano mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usain satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zame maka sakonnin gaishe-gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko dai ina da abokina Sunusu Madattai akwai Isu Madattai akwai Letoro mai Essence akwai Majid Adidi ta sahu akwai Abdulaziz Frezi akwai abokina Abdul Kibiya garin Kadamari akwai abokina Alkasim da ke a garin Agadas sannan da na koma Najeriya akwai Iliya mai shayi da kanti a garkin Daura akwai Ahmad Tarima Jos din nigeria akwai Buba mai manja sannan akwai Isa eh, mai saje Jika mai saje eh, Toro ko eh, yawa sannan kuma akwai Sumayya Abubakar wanda take a birnin Kebbi daga karshe dai ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin ba wato Hassan Barka a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau dai zamu shiga cikin darasi na goma sha uku ne. Kafin mu shiga cikin shirin gadangadan muna sake tunantar da masu sauraron mu cewa za a samu mutanen wannan darasi namu koyi harshen Farisanci idan aka zarci shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta Talata. Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata mun ji cewa muhammad yana ƙoƙarin tafiya domin sayan wasu littattafai da yake bukata to za ka dai muhammad a yau dai yana bukatan zuwa wurin sayan waɗannan littafai zai tafi zuwa dandalin inkilabi wani babban cibiya da ake sayar da littattafai daban-daban da yake tsakiyar birnin tehran yana bukatar sayan littattafai dangane da tarihin ƙasar iran yana bukatar kuma sai littafi dangane da rayuwar sa'adi wani babban marubucin waƙoƙin Iran. Ya tafi zuwa dandalin inkilabi ƙasa, domin kuwa wannan cibiya ta sayar da littattafai tana kusa da jami'ar Tehran ne. Ya samu wani mutum wanda yake kusa da wurin da ake sayar da littattafai ɗin, sai yake tambayarsa cewa ina ne wannan wuri yake, sai ya gaya masa cewa yana kusa da otel lale domin jin idda tattaunawa ta kasance tsakaninsa da wannan mutum da ma masu sayar da littafai ɗin sai a biyo mu a cikin tattaunawar su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. Hotel لاله هتل Lale wani babban otel da ke cikin birnin Tehran ke kuma da sassa daban-daban a cikin Iran. Kojast? A ina yake? Kami. Kaɗan. Jelotar. Can gaba. Ruberuye. Yana kallon. Bank. banki milli na ƙasa kenar kusa kenare hotel kusa da otel park wurin shaƙatawa bozorg babba Na gode. خواهش میکنم کنم گوده یعنی کی؟ چند نوا کتاب لطفی تاریخی نه تاریخی من می نی این سمت راست ɓangaren dama. Anja A can. Kitab ha. Littafai. Adabiyot. Adabi. Ce. Me. An. Wancan. Gushe. kusurwa. Man didam. Ni na gani. Dar morid. Dangane da. Tarihe Iran. Tarihin Iran. Sa'adi. Sa'adi. Babban marubucin waƙoƙin Iraniyawa. Ziyadi. Ziyadi. دیوه کتاب های زیادی لطپه دیوه آنجاست اچن سکی ببینید کدیبه بفرمایید بسم الله کو متشکرم To yanzu sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da kuma wannan mutume wanda yake wucewa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست؟ هتل لاله؟ بله هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است روبروی بانک ملی؟ بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست متشکرم خواهش میکنم To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da fassararta. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مالا ای حکوری دو الله هتل لاله اینه که هتل لاله هتل لاله بله هتل لاله ای هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است هتل لاله یه نگه بکنن. یه کلن ملی بانک روبروی بانک ملی؟ یه نه کلن ملی بانک بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست ای کسه هتل اکوی ونی بانگورن شاک اتاوا متشکرم نگودی خواهش میکنم گودی یعنی کی؟ yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مله ya haƙuri don Allah, Hotel Lale a ina yake? Hotel Lale? otal Lale? Bale, Hotel Lale. I, Hotel Lale. Hotel kami jelotar روبروی بانک ملی است. اوتل لاله ینا گبه کدن. ینا کلن ملی بانک. روبروی بانک ملی ینا کلن ملی بانک. بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست ای کسد هتل اکوی ونی بابان ورن شاکتاوا متشکرم نگودی خواهش میکنم گوده یعنی کی؟ Muhammadu ya isa dandalin inkilabi ya kuma ga cewa akwai wuraren sayar da littattafai da dama a wannan wuri. Yana karanta allunan da aka sanya a shagunan sayar da littattafai, yana diba shagunan da kyau. Bayan wani ɗan lokaci yana dibawa, sai ga wani babban wurin sayar da littattafai sai ya shiga. A cikin wannan shagon sayar da littattafai kuwa akwai ɗaurin littattafai da dama. Muhammad ya ɗan dudduba wasu daga cikin waɗannan littafai. Bayan 'yan mintoci sai tambayi mai sayar da littafan ko akwai littafai na tarihi a cikin wannan shago? Sai a saurari yadda ta ta kasance tsakanin Muhammadu da mai sayar da littafan. سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام سمت راست آنجا کتاب های ادبیات کجاست؟ کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند. آن گوشه. بله دیدم. چه کتابی میخواهی؟ دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی. کتاب های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. متشکرم. To yanzu kuma ga tattaunawar ta Muhammadu da mai sayar da littafai tare da fassararta. سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام علیکم ملک ni ina son wasu littafai na tarihi. Salam, Samt Ross, Anja. Alaikum salam, daga can ɓangaren dama, a can. Kitab های ادبیات suna ina? ادبی سنا اینا کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند آن گوشه لطفاً ادبی ما suna kusa da littafan tarihi ne a waccan kusurwa. Bale didam. Eh na gani. Ce kitabi mi khahi? Wane littafi kake so? Do kitab dar mored tarih Iran و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی اینا سن لطفه گدابیو دنگنه در تاریخ ایران da littafi ɗaya na adabi dangane da rayuwar sa'adi babban marubucin waƙoƙin iraniyawa کتابهای زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم بفرمایید ببینید littafai da yawa muke da su na tarihin Iran da kuma sa'adi. Bismillah, ka duba. Motashakiram. Na gode. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام علیکم ملک ni ina son wasu littafai na tarihi. Salam, Samt Ross, Anjo. Alaikum salam, daga can ɓangaren dama, a can. Kitab های ادبیات کجاست؟ لطفاً ادبی سنا اینا کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند آن گوشه لطفاً ادبی ما suna kusa da littafan tarihi ne a waccan kusurwa bale didam e na gani چه کتابی میخواهی؟ ونه littafi که سو؟ دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی ina son littafai guda biyu dangane da tarihin Iran da littafi ɗaya na adabi dangane da rayuwar sa'adi babban marubucin waƙoƙin iraniyawa کتابهای زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم بفرمایید ببینید littafai da yawa muke da su na tarihin Iran da kuma sa'adi. Bismillah, ka duba. Motashakkiram. Na gode. jama'a masu saurare duka-duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau. Muna ƙara tunatar da ku cewa ga masu buƙatar samun matanin wannan darasi na mu koyi harshen Farisanci suna isa ziyarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani. Kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. To amma kafin mako na gaba da za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin a madadin Muhammad da Hajifur wanda ya haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. To madala masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta yi da sata albarkatun ƙasar Siriya da ake yi. Wakilin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa duk wani harin soja da za a kai a arewacin ƙasar Siriya to zai kawo cikas wajen aiwatar da ayyukan agaji da ƙara jefa mazaunansa cikin wahala. Jakadan na Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Amir Sa'id Irvani ya kuma kara da cewa lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen zaman sojojin ƙasashen waje a cikin wannan ƙasa sayar irbani ya kuma ya ce gabanin magana akan kawo ƙarshen matsalar da ƙasar take ciki ko samo mafita a siyasance da akwai buƙatar ficewar dukkanin 'yan mamaya daga cikin wannan ƙasa da girmama hurumin ƙasarta jakadan iran ɗin a majalisar ɗinkin duna ya gargaɗin cewa batun yaƙi da ta'addanci bai kamata ya zama abin da ake amfani da shi ba domin keta hurumin ƙasa mai 'yanci da kuma sace mata albarkatun ƙarƙashin ƙasa iran da yi tana taka rawa wajen sulhunta al'ummar siriya da kuma share fage domin komawar waɗanda aka tilasta barin gidajensu sanadiyar yakin da aka jefa ƙasar ciki a gefe ɗaya kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kan'ani ya yi kira ga amurka ta daina zubar da hawayen kada akan al'ummar iran alhali ta taka rawa wajen taimaka wa 'yan ta'adda da kuma ayyukan bore kan'ani yana mai da martani ne dai akan tsoma bakin amurka a harkokin cikin gidan iran dangane da bikin da ake yi a iran din a kowace shekara na dare mafi tsawo da ake kira da yarda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ne da yanida price ya yi magana a kan cewa ana yin bikin yarda din na bana ba tare da wasu suna tare da iyalansu ba shugaban ƙasar faransa ya yi kira ga turawa da su rage dogaro da amurka a kan harkokin tsaro shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya yi kira ga kasashen turai ɗin da su zama masu azama da ƙarfi a ƙarƙashin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato domin rage dogaro da suke yi da amurka ta fuskar tsaro shugaban na ƙasar faransa ya bayyana haka ne dai a cikin jirgin sama akan hanyarsa ta baro ƙasar jordan da ya halarci taron da aka yi akan iraki masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.